muna nan kitabar salati da abin da a bukamanci ba muna nan cikin kitabar salati a cikin wannan darasi namu na kitabar sharhu sunna a ci gaba da karatunmu a yau wannan rana ta da 26 ga wata a biyu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai wato katula hayyati wal aqrab bis salah babu abin babu katula hayyati wal aqrab bis salah babin bayanin wato halaccin mutum ya kashe maciji ko ya kashe kunama in yana cikin sallah kunga akwai bukatar mutum ya zama akwai wani makami kusa gare in zai sallah domin in babu komi kusa gare ka ka gaba ka ta san maciji sai dai ka sheka ka ba ta sallah maciji kan bai taso maka ta san wai babu yi da abin sai dai ka sheka ka wata sallar ka haka nan kunawa in tattar da karin nan ta yi ƙasa da kan nan nata ta yi cikin ka ba ka da abin bugu sai dai ka tashi ka ba wurin in kuma ta yi can ka dawo wani wuri in shaidan na ya tawo da ita in ka da duka yi sai ta yi wani kamar a jima ba ka da abin bugu ta ka ba ta sallar amma ya akwai abin bugu ya halitta ka kashe ta ne akwai abin buku ya halitta ka kashe ta a gabara na abu abdullah muhammadu bin alhassan almiraban da kushayi abin na marwai a gabara na abu salim muhammadu bin umar bin abin na Fata, abin na astrajisi wato astrajisi a gabara na abu suleiman abu sulaimana shine abin na hamdu ibn muhammad ibn ibrahim al-khaddabi akhbarana abu muhammad abu muhammad wato akhbarana abu bakar abu bakar shine muhammad ibn bakar ibn muhammad ibn عبد الرزاق ابن داسة التمار أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعثي أخبرنا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابن عن دمدم بن جوز عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال ياجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياجي وقتلوا الاسودين وكشبك اكيد ابي في الصلاه في الصلاه alhayyatu wal aqrab wato ku kashe maciji ku kashe kunama cikin sallah wanda da ya zo muku cikin sallah cikin waɗanda dabbobin to ya halitta ku kashe su in dai kuna cikin sallah suka zo muku kun san shi mugun ƙwaro ko ana sallah ko ba a sallah ya halitta a kashe shi maciji inda da an ka ganai ya halitta a kashe shi kunama ya halitta a kashe shi. miyagu na don haka ba su yi towa da rana inda duk mutane suke to ba su yi ta da rana don don mugu ya san mugu na bai hitowa inda mutane suke shi yasa ku a ganin ko sauro saboda yana mugu yanzu na wurin da kuke bai hitowa amma inda da daddare na duk zai biyo ya ci ciro saboda mugu na ya san mugu na bai hitowa da rana mugu koyewa ya kai da rana sai da daddare kowane faro wanda an mugu haka to ya halatta a kashe kowane faro wanda an mugu ya halatta a kashe shi ko da cikin sallah ne kala abu sulaimana fiye da lalata ala jawazin amalin yasiri fi sala cikin wannan hadisi akwai ishara wadda ta nuna ana aiki dan tsina cikin sallah idan aiki ba mai yawa bane ba idan. kun ga kashin maciji aiki na amma dai ba mai yawa kwarai ba in ba daurowa ta yi ba kun san takan ɗauro ka yi ta bugu ne shi tumayo baya gare ka shi gaba gare ka to nan yana bata yana bata sallah amma dai in ba a dadewa an kai ba aikin yayi yawa to ya halitta wa anna mawalata fi'ili marrataini jifin ta ayyuka sau biyu halin wahida cikin hali guda la yufsidu salata bai ba ta sallah ga aikin sallah ga aikin kashin maciji lokaci guda to bai fata sallah wa zalika anna qatala aqrabi galiban abinda yasa an kace a kashin mai eh, kunama don mahirin jayi ya kuno bizzarbati bugu guda tana mutuwa in dai ka same ta mai yawa bugu guda tana mutuwa Wa ne in bata mutu bugu guda ba bugu biyu tana mutuwa fa amma idza tataba al'amalu amma idan aikin ya jeru da yawa wa sara fi haddil kasa aikin ya kasance cikin haddin yawaitawa wato an kai ta fada da shi da kunamar ko da shi da macijin an kai ta fada har ya dade bai kashe su ba to na fi salatu sallata ta baci amma in dai ba a dade ba ka samu sa'a bugu guda ko biyu ko uku ka buɗe to sallar kalahi a lau ba ta da matsala wa bi ma'ana alhayya wal aqrab a cikin ma'anar maciji da kunama kun san maciji mugu a kamar da na ambata muku don mugun ƙwaro ya halitta a kashe shi ko ana sallah ko ba a sallah ya ce to a cikin ma'anar maciji don yana mugu da kunama don tana muguwa kullu darrarin duk wata dabba mai cutarwa mubahil katali wadda ta halitta a kashe ta kazzana biyu kamar zanabiri jami'i ne na zambo kwaro ne kamar kuje yake amma yana da zahi kwarai in ya cije mutum wa shaitani da kuma abin na wa shaitani shaitani shi ma nau'i ne na kwaro shi ma yana da zahi kwarai wani hawa da abin da ya kama da ita to irin waɗanda dai ya halitta a kashe su ba su kaɗai ba do wasu dai abubuwa masu cutarwa ya halitta a kashe su ko ana sallah wa rakhasa amatu ahli ilmi mai yawan malamai masu ilimi min da cikin sahabbai wa man ba'dahum da wayanda sun kado bayan su duka sun yi rangwame bi katila aswade ne fi salati ka kashe maciji da kunama cikin sallah illa ibrahimun an-nakhai banda ibrahim an-nakhai wa inna lam yurahis ibrahim an shi dai abba ya rangwame ba amma duka malamai sun yi rangwame sun ce wa da hadisin na ya ambata ya halitta idan wato kunama ta zuwa mutum yana sallah ko maciji ya halitta ya kashe su ya ci gaba da sallah ta bayan ya gama kashe su wa gada shi ibrahim cewa yi inda bi salati da shugula lalle cikin sallah akwai shagala zuwa ga ibada wa amma wa sunnatu aula bil ba. sunna ita ta yi cancanta wato malam ya ce ibrahim nafa'i ya ce ba a kashe maciji in ana sallah ba a kashe shi in ana sallah in ya zo maka ba a kashe kunama mai littafin wa sunnatu ala bil ittiba'i sunna ita ta dace a bi an da annabi ya ce a kashe to bin suna annabi shi ya yi bin magana ibrahim nafa'i saboda haka idan dai wani mugun kwaro ya zo muku cikin sallah ko kashe shi ko da tarmanina ka tauka aza ka sai ka gane ka san ko inda baka gane ba ka aza ka da sai ka rige liman taso sai kana gani ne ka zo ka aza ka kana gani ne sai ka ka harkar ka kame shi kan murji ka ci gaba da sallah to ya halitta haka nan ba shi kadai ba da wani faru wanda an kowane gari na wanda an mura a kabara na ahmadu bin abdullahi salihi a kabara na abul hassani abul hussaini bin eh, bishiran a kabara na ismail bin eh, muhammadin asafar haddasa na ahmadu bin eh, masu kashe bakaki, guda biyu ko salatu cikin sallah alhayyatu wal aqrab wato alhayyati wal aqrab kunama da maciji wa ruya an ma'adin an ruwaito daga ma'adin wa anas annahum kanu yakatuluna kamla wal baraki da sura an ruwaito ga ma'adin bin jabal mashhurun malamin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito kuma ga babban hadimin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su suna sallah sai sun kuga kiya ga ga tawayin ya katuluna da kamala suna kashe kiya wal baraji suna kashe kudin ci ciwo kwanan zabi su salatu su ka sallah waɗanda abubuwa dabbobi ne masu cutarwa ƙwari na waɗanda suke cutarwa wato kun ga abin nan ga tana tana kasancewa ga kai kuma ta kan tana kasancewa cikin tawayi sai ta ɗora cizon mutum to ko suna sallah sun ka gane ta suna kashewa wabil murfai fiye al'amin na al ya ce abin nan kamla wato abin nan ita kiya ya durruha wato ya surruha ya mace ta wuri guda hatta yi tsalle har ya sai ya gama sallah haka aka rubuta cikin al'asari aka ce dai kai ya kashe ta ya mace ta har ya gama sallah wa alimin musayyibin ga ibn musayyib ya ce ya dafe na ha kuma turbuɗe ta kan na kama kamar da aka turbuɗe maciji in ya ga ƙiya ya kama ta yi ɗebe ta daga tawaye in ya duka sai shi tona ƙasa sai ya sa ta sai ya rufe abin da suka ce kenan to ala ayyata halin dai kun ga wato tsira tana cikin miyagu kamar wadda maciji yake cikin miyagu kudin cizo kalungu yana cikin miyau kamar da kunama suke cikin miyau waɗanda duk ƙwari na waɗanda ka cutarwa a mutane saboda haka ko ana sallah ya halitta a kashe ƙwaro mai cutarwa ko ana sallah ya halitta a kashe ƙwaro mai cutarwa duk wani ƙwaro wanda yake mai cutarwa ko ina ana kashe shi ko da cikin haram an kuma ne ana kashe shi ko da cikin haram ko da mutum ya ɗauki harama da aikin haji ko umra yana ya halitta ya kashe mugun ƙwaro ko wani iri kuma shi mugun ƙwaro ko ina ko shi har da wanga bera ɗin da gani annabi ya ba da izini a kashe ta ko da cikin haramin masallacin makka ga kusu in dai kana iya kashe shi saboda mugu ko mugu don mugu mugu Allah ya kare mai kiyaye babu al'amal lafi la yubdil sala babin karin bayani cewa aiki wanda yake dan cinu baya bata sallah aiki dan cinu ba baya bata sallah saboda haka duk wasu ayyukan dawa masu yawa ba ba su bata sallah amma dai in ba aiki wanda ya kullo maka kana cikin sallah ba kamin ka fara sallah so ake ka kakkabi duk wani abu da kaka da sai ya sa ma shagala in ka shiga sallah ka yi ƙoƙari ka da shi ka karkace shi sannan ka ce Allah ba ta shi yasa nake kai muku misali da wayoyin ku ina cewa in za ku kawar ta za ku kashe waya saboda tana shagaltawa duk abin da ka shagaltar da kai kamin ka kawar ta sallah ka yi ƙoƙari ka yi magani ne ka fa duka sallah ko abin da an dade minti biyar an gama ka kashe ta minti biyar kowa ka da aka yi da ka bai same ka ba kana ganawa da Allah ka aji ganawa da kowa yanzu ka so mu magana da Allah su hana da ta Allah ya kira ke mu. A gabara na Abdullahi da bin Ahmad Ahmadi ne. A gabara na Ahmad bin Abdullahi an Nu'aimi. A gabara na Muhammad bin Yusuf. حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا حدثنا محمد بن جابر عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره يتي النبي يتي صلى الله عليه وسلم ان إفريت من الجن إفريت سناني cikin ya aljannu wani uh, suna ne na aljani mai karhi kwarai haka cikin aljannu wani aljani da ake ce ma ifritu uh, ta kallaba ta tafallata alayyar bariha ya gitta mini da daddare wato ina sallah da daddare sai wani aljani ibritu ya gitta mini li ya kada alayya salati don shi yanke min sallata sai ya gitta ne fa amkana ni Allahu minhu sai Allah ya bani iko ni shaki waya wato Allah ya bani iko ni shaki waya aljanna fa abin nan fa akhasu sai ni kamo shi ni shaki wa aratu an arbidahu ni so in daure shi ala tariyatin min siwaril masjid ga wani shiki cikin ginshikan masallaci hatta tanzuru ilayhi kullukum har ku yi kallo gare ku duka wa zakartu da a wata akhi Sulaiman sai ni tuna addu'a dan uwana Sulaiman rabbi ghfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di wannan Sulaiman yayi addu'a a lokacin da ya samu matsalar da ya samu sai ya tuba ga Allah ya yi fari rabbi gifirli ya ce ya Allah ka gafarta min wa habli mulkan ka bani kyautar mulki la bagi da ahadin min wanda bai kamata ga wani guda cikin bayan mutanen bayana ya ce to wagga addu'a ita tana tana Sulaiman yana kama aljannu yayi musu hukunci ni in na kama shi ne mai hukunci kenan kama addu'a Sulaiman ba ta karɓa ba don ce ka aba kowa irin wannan dama saboda wannan addu'a ta Suleiman sai ban ban daure shi kun ka gane kwararattu sai ni koye shi kace an yana kaskantacci yana walakantacci kusa aljannu da yawa suna gitawa mutane cikin sallah wani lokaci idan kana sallah kamar da daddare aljani yana iya gita maka da sifofi daban-daban kana cikin ɗakin ka kan iya ga mai bakin kaya ya biyo kusa gare ka suna ya kai gitta maka Allah bai ba shi dama ya fata maka sallah ba kana iya kana sallah kawai sai ka ji kamshin turare wanda ba kai adda shi ba wani aljani ya shigo da shi sun ya kai ya bata maka Allah in Allah ya tsare ka da shi sai ya ki kubari ka kanai wa turaren da ya tawo da shi ne zai zama maka cikin ɗaki Allah bai ba shi iko ya kusanto kusa gare ka ba a mai wani karatu da ku Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu malamin su malam mujahid sai ya rasu da ya rasu sai ya bakin ciki kwarai akan mutuwar malamin su Abdullahi bin Abbas shehu sahaba wato babban malamin sahabbai sai ya bakin ciki ran nan ya yi sallan magariba sai ya shiga gida don shi bila a cikin gida inda ya saba yana kabartawa ko da ya taso daga sujuda sai ya ga wani mutum zaune gaba gare shi ya yi rawani ya irin rawanin ibn abbas wanda aka mai da kyalle baya ya riko sanda irin sanda abdullahi ibn abbas ya yi zaune gaba gare shi ya ce sai ni gane shi ɗan nan so yake ya ce ya ta da ra'ayi in ce ibn abbas bai mutu ba gashi ya dawo ya mai san mushe ya ce sai ni kyale shi ne ta sallata a wakon gani ba sai ya ta da gobe ta yi sai na ce kasuwa na muka sabuwa na hankada sajjada ta wato da duma ta sai ni sai ni ta sallah bayan magariba sai ya taho ya zanna wani sai na duka wajen su duka ina dukawa ni wawan dukan nan ko da ya gabura na ya ta gehen waya ce nista na jawo jini ya malalo wurin sai ya bace ya ce na dai kashe wannan gobe bai koma wajen wani ya sa mai irin wani rasu. ya ce wallahi son ya yi hamaitan mashiriki in ce ibn abbas malam ibn abbas ne, gashi ya dawo sai a yi kyabauta dai ya ce don haka da na gane wannan shi ya fani ko na sayuka na kashe shi to aljannu suna yi irin wa'annan ɗabi'u ga mutane al'ada ce wadda aljannu sun saba ko ga yan ɗabi'u da kuka jin suna cewa malamin su yana da rai yana magana ba malamin naka magana ba iblis na a cikin kabarin shi na ka magana sai su ce malamin su na malamin su ya mutu kuma bai magana wanda ya mutu ya mutu innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun saboda haka ba ku koma magana sai yawmal qiyamati inda rabbikum inda kun mutu in ji qur'ani saboda haka shedan naka zuwa wurin ko waɗanga masu bautar gumaka a su ce gunki ya yi magana ba gunki ba ne shedan na a wurin nan shi na ka magana shedan shi yasa kun kai lokacin da annabi ya aiki abin na walidu abin nan Khalid ibn Walid ya ce ya kashe wagga Uzza da ya ce ya dawo ya ce ya ake gunkin ya tsari shi ya kone sai manzo Allah ya ce mai da kai kaga wata mahaukaciyar mace mai gashi gurtsata ga kai wurin yace na ga yace me kai mata yace bai mata komai yace to ita ta aure ta ita ta ka magana da sunan su ko ma ba kai komai ba ya koma ya kike suna taya mushi ya sa mata takobi ya sauke kanta kaza ya dawo ya ce ya rasulallah abinda ka ce a yi an gama an kashe aljanat to haka nan na suke ba wai abin nan matattu na ko itace na ka magana ba aljani na ne ka tahowa wuri sai ya dora magana inda kabari ko kuma inda gunki sai a dora wani ya yi magana ko mutum ya kai su bauta wa munna da tsamiya da kunkuwa sai ce wallahi kunkuwan nan magana ta kai ba kunkuwa ta ka magana ba wani shaidani na irin ka wurin shi na wani shaidani na irin so ya kai ya wahal da kai to iri ne yana yi gittawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya shafe shi ya maki mai waya ya ce son yi ya daure shi da rana hasa ya tawaye da rana kowa ya ganai sai ya tuna da addu'ar dan uwa ne Sulaiman alaihi salam rabbi gifirli wa habli mulkan la mabil li ahadin kun ga shi ya halitta idan dan siyasa ya kai wajen addu'a ya ce ya Allah ka ban miliki wanda ko baya na kakka ba kowa iri na abada ya halitta suna mana siyasa yake kun san siyasa miliki a siyasa shugabanci shi aka ce mu siyasa to suna mana uba dai shi ya fara milikin duniya gaba da yamma shi ma sai ya dawo ya gada uba ne da yawan wannan shi ne ya addu'a milikin gada an ka shi ya yi daɗi ƙwarai wadda ba kowa iri ne bayan wuce kun ga shi wannan addu'a ta halitta Allah ya farka mana ya ƙara mana imani da su ne hada hadisun a alaihi da wani suna aidan an muhammad bin bashar ta fallata, wato da ya ce wani aljani wato abin na inna ibrita min aljinn tafallata alayya albariha to ta fallata tafallata ay ta'arrada li wato ya gitta min fa abin na faltata gittawa ay fujatan girshi ya gitta min wa bihi dalilun cikin wannan akwai dalili ala anna ru'yatul jinni ghayr mustahila cikin wannan hadisi ya nuna gana aljannu ba abu na wanda a korare ba amma ga annabawa wato ga annabawa su ga aljannu har su kama su irin haka amma dai gani kai tsaye dai mutum ya ga aljani ya wuce ba korare abu ba ne wannan abu na wanda yake yana yiwa kuma ya halitta ku tambi manoma inda daji yake inda da daji akwai wani da suke ce ma ɗan tsatsun Kuna je ana labari ɗan sasun ne ko a ce fatalwa shedani cikin su shedanu shedanu ne kuma bokaye ne shi ɗan sasun ne boka cikin aljannu ma ne to yana yawan gittawa mutane tun zamanin annabi kuma har zuwa yanzu ba ya ba wani mutum ya ba mu labarin ya ganai wani wuri ya gitta mai bakin wasu ruwa cikin wani daji da dubara dai da dubara ya samu har ya kawo inda mutane don haka ba su yi faɗa ba ba su yi wani rikici da shi ba to kusa kan gita mutum ya yi ta faɗa da shi gane shi a wadan ƙarami ku yi ta faɗa da shi to duk irin wannan ai na, sai dai da sifa ce sai annabi ka gani ne da sifa ce da sifa ce ta aljani sai annabi ka gani ne duk wanda ya ce yana gani aljani da tufa sai ta aljani shafi'i ya ce radan na shahadatar shaida sai mun yi ta ba mu an ta shaida sai inda ba annabi na amma yana iya tufantuwa da wasu tehobi yana iya zama maciji ya shigo cikin jama'a yana iya zama mustabaka ya shigo cikin jama'a yana iya zama kare baki ya shigo cikin jama'a da dai sauran dabbobi baki dai ya kai towa kamar dai wanda hadisan suka ambata baki ya kai towa da sifar bakin abu ya kai towa kuna ganin da yawa ana cewa cikin inda adda farfada in dare ya yi ana ganin abin da wata mace doguwa mai hijabi baki ciki to ai duk aljannun illa dai magani kawai da ka cinka irin wannan ka fara tunanin wani zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala don ka samu mahita saboda hadisin da yace za ta gawwala tilqailan wa badiru bil azan idan fatalwa sun ka fara jujjuya muku da sifofin su ku yi gaggawa ku yi kiran sallah da ka yi kiran sallah za su ci in tsoro ya baka kai kiran sallah da ka yi kiran sallah su za su ci amma dai ganin ka ya halatta ana iya ganin su abin da wa amma qawluhu ta'ala wa taqaddasa amma ce wata Allah yi innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna shi da yana ganin ku da shi da jama'a dai inda ba ku ganin su yace fa innahu hukumul a'am wannan hukunci ne na mai yawa wal aglabi na mai rinjaye min al adamin ya adam ba su gani ne imtihana hum bi zalika ya jarrabe su da wannan da ya fita ne ya azza wa jalla don su yi gaggawa zuwa ga Allah sai yasta'idu yi min sharrin su nemi tsari daga sharrin aljanna amma ba wai tana nuna ba a ganin aljani ba sai dai da sifa dai abba a gani ne wa bi dalilu ala anna ashab Sulaiman cikin wannan hadisi kuma ya nuna abokan annabi Sulaimana almajirai ne da jama'a tai alaihi salatu wassalam kanu ya raunar jinna sun kasance suna ganin aljannu wata sarrufahum suna ganin tasarrufin aljannu suna ganin aljannu suna ganin wada aljannu ka gudanar da ayyukansu a wato su mutanen annabi sulaiman na gaya muku wani malami mai wa'azi wanda ya fita zuwa wajen wa'azi ya samu matsala ga tahiya sai ya tahi. ya tafi wani wuri tsakiyar daji sai ya iske mutane zaune karkashin icce yare da manya maza da mata suna ta dahe na abinci ya biyo wurin sai dattijo ya ce kai yaro ta ka ci abinci sai sun kasa mai abinci ya ci abinci ya hau mota ya ce ko da ya ƙara gaba kaɗan ya wayo wurin haƙi ɗaya ya gani babu kowa kun ga aljanu ne haƙi ɗaya ya gani ba komi kun ga aljanu ne na gaya muku wani malami da ya yi tafiya ya je wajen wa'azi ya dawo da daddare kuma dare ya yi kwarai a shi hanyar da ya bi wata gada da annan gebe ya zo ya yanke ta bayan wucewa ce kuma uzurce yake yana cikin gudu uzurce sai ya taso magadan nan sai yan agaji sun ka sai yan agaji ya gala sun ka sai sai ya tsaya sai suka ce hanyar nan da ka bi ta yake kuma ka bi nan tudun ga za ka hau sai ka hau tudu ka koma ga hanya yacce ya hau tudu ko da ya ba bai ga yan agaji ba duk kun ga wannan aiki ne na aljannu ana ganin su sai dai da tufa aljani in ka gane rikicewa ka gashi yasa ba ka gani ne da tufa sai amma dai yana taimakawa kamar da kun gaji annabi ya ce za ta gaya za ta gaya lan wa ba da rubi azan hmm. yadda ka ga ya ce komi babu bambanci ba su da bambanci kuma yarana babu da cikin sai a abin wa alaikum ko duk lokacin da ka gane ya sauri ka yi kiran sallah da ka ga aljani duk ya sauri ka yi kiran sallah in ji annabi za ta ga wa lashe zailan ba ba da gubir ala hadisan labarin hadisan ke saboda haka ai in dai tsoro ya barka ai shi dama shi ambaton Allah ko wata hikima ka gani ko wasu miyagun mutane sun ka taso kuma ko mugun kwaro in kai sauri ka tuna da Allah ba da shi ba komi ba a yi shi Allah ya yi alkawari cewa duk wanda ya dogara gare ya bi al'amari ne ya ce zai ba shi mafita abinda an matsala in mutum ya ji tsoro zai ce wayo shi Allah wayo ba Allah ba shi kun ga an gama da shi domin inda ya kira Allah sai Allah ya tsare shi to sai bai kire ba dama shi an matsala amma dai duk lokacin da Allah ya taimake ka ka ambaci Allah ka kire to baka kokunya shi kan Allah ba a kira ne ka ai kunya saboda haka kowane lokaci ne wa bi dalilun cikin wannan akwai abin da dalili ala anna shaytana ainihu ghayru najisatin shi shaytan aini ne ba najasa bane shi yasa annabi na sallah ya shake mai waya da inda najasa na da sallah annabi ta bashi ya zo ko najasa tunda kun san mun karanta da ku ya yi sallah a wato annabi musa ya yi sallah da yana cikin abin nan a annabi Musa ba annabi musa ba annabi mu yana sallah sai ya ci da takalmi ne ya yi sallah wata rana da takalmi sai ya ci, da sun ka tambayi sai ya ce jibril ya faɗa mai akwai najasa gare su kun ga shi in an kai sallah da najasa baka da sallah to amma annabi ya shakuri aljanna ne ya jimo shi wuri ne kun ga ba na jasa bane ke aljani aini ne ba na jasa bane wala ta tabdulu salati bi masjid sallah ba ta baci in mutum ya taba shi Allah ya tsare mu da gani ne balle mu taba shi Allah ya tsare mu da gani ne balle mu taba shi أخبرنا أبو عثمان الذبي abu أبو محمد الجراحي حدثنا أبو العباس المعبودي حدثنا أبو يحيى حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن ابن عن برد عن برد ابن سنان عن الزهري عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال عائشة تاشي جئت نازو wa الله صلى الله عليه وسلم يصلي في baiti ko da na zo manzo Allah yana sallah cikin daki na a so na ta kai ta nuna mana aiki dan shi ne bai bata sallah Ta ce na hita ko da na dawo manzo Allah yana sallah ya kulle mu wal babu alaihim mughlaqun ko a kulle take gare shi sai ne sallama ya jini da Kwama sha sai ta tsaye har ya kai ga gambu can gaba gare shi hatta fata a har ya bude ne ya yayyo baya baya ci gaba da sallah kun gani a shi irin wanga aiki duka bai fara sallah Aisha ta wa manzo Allah sallama bayan ya kulle gambu gidanta dan ta ce bil baiti cikin gidanta ya kabata sallah sai ya kulle gambu kila ya azar kwana ta kai tana waje da ta falka sai ta ji yana cikin ɗaki sai ta zo ta shigo ya riga ya kulle da ta yi sallama ya jiya kuma masha sai ta tahiya har ya kai ga gambo har ta fata hali har ya buɗe mini sun da sannan ya yi baya baya ya dawo ila makanihi nan wurin da ya ka sallama ta ce amma wa wasa fatil baba fil qibla amma abin nan askun ne ya kowa ga gabas da ke, wato gambun kowa gabas da yake sai ya yi gabas ya ce ya buɗe ya yi baya baya ya ci gaba da sallarsa kala abu isa sai mu ya ce ha za hadisan hasanun gari kun ga wannan hadisi hasanun wato ya tabbatar da yin haka nan wato ba aiki na wanda ka taba sallan mutum ko ya bata ta ba aiki na wanda baya illanta sallar mutum a kharajahu abu dawo da shi wannan hadisin a kharajahu abu dawo da musala wa tirmidhi bil juma'a wa nasa'i fi asa'a abin nabi asawi nasa'i ya rawaito shi babu sawi inji abu gadda wa hasanahu ash-shaykh albani ash-shaykh albani ya hasana shi ce hadisi ne hasan to wannan babin shi ma aiki karami baya ba ta sallah shi ma ne ya kare to sai babu tasbihi idan na ba hushe bi sala idan wani al'amari ya jibanci mutum na ba hushe wani al'amari ya jibanci mutum yana cikin sallah to abin da aka so ya ce subhanallah abu الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن ابا بامويه الأصبهاني حدثنا ابو سعيد ابن الأعرابي حدثنا سعدان ابن ونصر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasbihu bi salati lirijali in matsala ta jitto cikin sallah to maza in maza na ta jitta ma to at-tasbihu bi salati lirrijal maza tasbihi ya tabbata gare su cikin sallah in maza ne to tasbihi za su subhanallah wa tasbihu lin nisa'i amma ta bi mata kai su mata ba a son a ji miryar mata shagaltawa ta kai ga maza ko maza da tijawa bale wani yaro in ya ce magana in ya saurari magana mace har alwala ta sai ta kari saboda haka an ka hana su yi magana cikin sallah kar su ɓata sallah mutane don kowane masallaci musamman zamanin annabi mafi yawan mamune yaran a kanana saboda dattijawa gargajiya ta jibinci zukatan sun kisa musulunta to saboda haka sai ya hana mace ta yi magana masallacin nashi da mata da maza na kasarsa maza suna gaba mata na baya duk tare na aka baɗi tashin masallaci to amma mata ba a son a ji su. don shagaltarwa ta kai ba taimakawa maza ta kai ba shagaltar da su ta kai za ka yi ce mata su yi tasiri in al'amari ya gitta cikin sallah amma maza su yi tasiri amma mata su yi tafi maza su yi tasiri amma mata su yi tafi hada hadisin muttafaqun ala sahih wannan hadisi buhari da muslim suka yi tabaki ga ingancin wannan hadisi saboda haka hadisi ne ingantacce a karjawo muhammadun buhari ya fitar da shi ana ali ibn abdullah wa karjawo muslim sai muslim kuma ya fitar da shi shi ma ana abi bakar bin abi shayba wa gairihi kullum da bukarin da muslim da sun ruwaito an su bayanin bin ruwaita أخبرنا أبو الحسن الشيرة أخبرنا أبو علي واتو وتزاهر بن أهل أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي سهل ياتي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف lalle manzo Allah ya tayi wani wuri rikici na an kai kusan in dai akwai rayuwa rikice-rikicen duniya ba karewa suka yi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka ce mai ana rikici cikin banu amur don haka ba ta sallah ya kai ba sai ya tashi ban ya taya sulhanta su saboda abin da rikici wato sharrun rikici sharri yakan raba wasu da addininsu yakan rage wasu imani da ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka sai annabi ya ce sulhu yana cewa wajen sulhun liyasliha bainahum ya ce wajen su don ya sulhu tsakaninsu wa na ta salatu sai lokacin sallah annabi ya wuce wajen sulhu kuma ga la'asar ta taho bai gama sulhu ba saboda shi rikici in ya faru zuciyar mutane rihewa ta kai shi yasa ko da annabi kake wani kai ce mai magana ya kiyata kai ce mai magana ya kiyata sai ya wuce ta kwan sai annabi ya daɗe in ya tare wanga ya tare wanga ya daɗe bai tsoron su ba waje a bilalin lokacin sallah ya yi sai bilal ya zo ila abubakar sadiqa wajen abubakar sadiq waƙala hatu salli linnasi ko aukim an yi kiran sallah tun azuma za Allah bai zo ba abubakar kana iya awa ka ba mutane sallah ni in ya kama kun ga shi haƙƙin sa liman na'ibi a ce ya ba da sallah haƙƙi ne inda duk annabi na nan kun san ce ake murru a babakarin falai na su shi an na'ibi ne ko umarci abubakar yawa mutane sallah to amma na'ibi bai da izinin ya shiga gaba ya ba da sallah sai an jira in bai taho bala don ka cewa kana ba da sallah in ya kama ni ya ce eh to kun ji yana tambaya ce a to lin nasi fa uqimu kana yin sallah ga mutane yi musu ya kama? saboda su ba shugabancin suka so ba sai an tambayi yace shi na yi ta kwa a yi kama ba kama na'ibobinmu ba galiban nan ta ya zau ya shi Allah ba ba ko ya jiwa galiban nan to su wayannan 'yan faɗin shugabanci ba mutanen abin nan ba ne amma su mutanen kwarai sai an ke kowa ne na'ibi kana ba da sallah in yi ikama don sai an tambayi don kai ikama nan bai basuwa duk kai da ikama ka ta banza ta bai shiga gaba saboda haƙƙi ne lima a da shi ga kowane masallaci lima a da haƙƙi kuma kun san hadisi ya gabata kada kowa la ya umman na rajulun rajulun fi sultani kada kowa shi wa wani limanci cikin iko ne inda a limanci sai da izini ne iya ba da izini sai ka shiga gaba ka yi sallah shi ya ba da izini to shi na yace kana ba da sallah ga mutane ne yi kama fa kala na'am yace ina bayarwa tun da ladan ya sa shi ina bayarwa fa sallah abubakar bilal ya yi ikama abubakar ya fara sallah yana fara sallah kala waje a rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam sai ga liman ya taho na'ibi ya fara sallah sai ga liman ya taho wannan su bi salatu mutane na cikin sallah ba ta hallaka sai liman ya ya buɗe hidina ya buɗa na ya buɗa na har ya kai saman mutum hatta wa kafa su tafi haye sai cikin sauri sauri gaba fasafakan nasu sai mutane sun kama da tabi suna ta tabi baya ga abubakar wa kana abubakar la yaltafi ta bi salati abubakar bai waiwaya cikin sallah amma falamma akasaran nasu tasmika sadda mutane sun kai yawaita tabi iltafata abubakar sai abubakar ya wayo baya da ya ji ana ta taɗi ana ta taɗi sai ya ɗan wayo ko da ya wayo sai ya gama gida zai cikin sahu yana wayowa iltafata abubakar abubakar na a fara'a rasulallah da ya ga rasulallah ya sallallahu alaihi sallam baya gari sai manzo Allah ya mai ishara an usbut makanaka yace ka tabbata wurin ci gaba da sallar yi mai ishara ci gaba ni ina mamu ci gaba fara ba abubakar ya dai sai abubakar daga hannuwa ne ya ko da ya yi godiya ga Allah alama a mara fiye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din zalika ga umarnin gada manzo Allah ya bashi manzo Allah ya ce ka ci gaba da sallah in bika abubakar ya ji daɗin wannan magana annabi ya ce ka ci gaba da sallah in bika amma dai bai yi wa ya shirke ci gaba da sallah sun ma isa a kara abubakar sana waka ya jawo baya baya a ta isa wa da sabi har yadda ya ta cikin sau wata kaddamar nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ya wuce gaba fasalla ya yi sallah shi annabi sallah guda da liman biyu to falama in sarafa sallah annabi ya gama sallah sallallahu alaihi wasallam kala ya ababakar ma mana aka an tasbuta in amartuka sai ce ya ababakar me hana ka ka tabbata bayan na umarce ka ci gaba da sallah me yasa baka ci gaba ba wa kala abubakar sai abubakar ya ce ma kana da ibn abi quhafa yiwa ga dan gida abi quhafa an yi salliya ya yi sallah bai ne ya dai rasulullahi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni din ga matsayina yayi kadan in shiga gaba in baka sallah da ran ba shi yawa gare shi ya sa ban ci ga bayyawa gare ni in an baka sallah sai maza Allah ya gamsu da abin da aboka ya faɗi sannan ya waiwayo wajen mutane wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma li ra'aytukum maza Allah ya ce me yasa ni ganku a kasar tumar tasbika kun yawaita tabi kakku sake man na ba mu shewan min salati wanda wani abu ya gabance cikin sallah dai walin ya yi subhana annabi ya fada mu cewa duk wanda wata matsala ta gita cikin sallah to ya ce subhanallah in namijina wa yanahu idza tafa ustu bi ilai idan mutum ya ce subhanallah to duk mutane za su waiwayo waje nake Wai wayanna mata tsiko le ne sai da mata bi ga mata yake mata ka tabi su da ba a son a jimiriyar su mata ba a son a jimiriyar su don haka su ka yin tabi amma maza ana so a jimiriyar su don haka su ta zihi suke yi haka hadisun mutafakon alaƙi hadi a karjahu muhammadu ana abdullahi bin yusuf wa aka rajahu muslim an haya ibn yahaya ma an malik dukan sun rawaito shi daga malik fil hadisi fi hadal hadisi fawaid cikin wannan hadisi akwai wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa min hata ajil salati fi awwal waqti ciki akwai gaggauta sallah cikin lokacin ta na farko la'anna lan wa ba'da dukul waqtiha dan su ba su jinkirta ta bayan lokacin ta ya shigo ba lintizarin nabi don su jira annabi sallallahu alaihi wasallam walam yunkira annabi sallallahu alaihi wasallam zalika alaihim kuma annabi bai musu musu ba bai yi musu musu ba wa minha daga cikin fa'idodin wannan hadisi anna al-iltifata bi salati la bi salati waiwaya cikin sallah bai ba ta sallah shi yasa abubakar ya waiwaya malam ya tahawwala an alƙibla in dai mutum bai karkata ga yabba alƙibla bai juya da jiki ne gaba ɗaya ya ɗibi yamma ko wani gini to wannan sallah sai tana bashi amma dai ba ta bashi malam ya tahawwala an alƙibla ta bi jami'i badani in dai bai karkata daga alƙibla da dukkan faɗin jiki ne ba wa mina cikin fa'idodin wannan hadisi annal amala la yasira la bidil salata lalle aiki dan ce ne bai bata sallah kamar zo a irin wannan tabi ba ya ba ta sallah shi yasa abin da suka yi ta yin wannan tabi cikin sallah wai nawa aka taru tafi ka tuta bai sun yawa ta tabi walai umaru ila ada kuma ba umarce ku su sake sallah wa mina daga cikin fa'idodi ne na takaddumar musalli aw wata a makani am makani salati wanda ka sallah in ya wuce gaba ko in ya dawo baya ga sallah daga wurin da yake la da salata wannan bai ba ta sallah idza lam wato idza lam yakul in dai tahiyar da yayi gaba ba ta yi tsawo ba ko wanda yayi ba ba ta tsawo ba abu sun kawaro abubakar yana gaba ya yi wata hiya ya dawo ba ya sallah ta gaba bashi manzo Allah yana cikin sahu ya yi ta hiya ya ce gaba sallah ta gaba bashi don haka kowane an ka cikin waɗanda bai bata sallah in dai ba yawa ya yi ba ba ya bata sallah wa na daga cikin fa'idodin wannan hadisi anna tasbika sunnatun nisa'i bis salat lalle ta cikin sallah sunnan mata ne idan na ba wahidatun min wannan shay'un bi salati idan wani al'amari ya tikanci wata tana cikin sallah to ta bi za ta wa huwa an tadriba bi zuhuri asabi al-yamna ta sa ban hannuwan na harutan dama ta bigi sabha al-yusra wato tahin hannu hauni sai wani sauti ya fito kala isa ibn ayyub tadribu bi isba ainihi yaminaha ala kafra ta sa ta harce guda biyu ta bigita hinta al-yusra al-hawl qultu naji wala tusaffiqu bil kaffaini kar ta hada hannuwa haka ta buga da ta hona guda biyu kar ta yi shi li'annahu yushbihu al don ya yi kama da wargi kun san al'adar mata akwai wani karatu da muka yi da ku cikin buhari na bikin aure da an ka yi a gidan aisha radiyallahu anha mata sun kazo abin na nan wurin sun ka dauki amarya suna a kun a kun suna buga hannuwa suna tafi to wannan wargi na to ba a yi da cikin sallah abin da shi a yi wargi, ba a yi da cikin sallah wayirwa a tasfiƙulin nisa ana rawaitowa tafi na mata ne wawa tasfiƙu biladi min saba ta alkasi ya ce kuma an rawaito tafi na mata ne shine a sa tahuna guda biyu ba da horuka faɗin tahuna guda biyu wa mina cikin fa’idodin wannan hadisi annar rajula yusabbihu idan nabahu shay'un namiji zai yi tasbihi in wani abu ya jikance shi wa qala aliyun kuntu idza ista'azantu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yusalli ali bin abi talib yace na kasance in ni zo wajen annabi nan nemi izini in shigo wa huwa yusalli yana sallah sabbaha sai shi tasbihi kun ga ashe idan wani abu ya zo wa mutum yana cikin sallah tasbihi ya kai wa mina daga cikin fa'idodin wannan hadisi anna lil ma'mumi an yusabbiha li ilamil imam mamu yana da damar ya yi tasbihi don ya sanar da liman abin da ake ciki wa inna wankanu yusabbihuna li ilamil imam da sun kasance tafi suka yi don su sanar da liman in wani abu ya faru ba wani rubin tafi sai an kawance su an kace kar su koma tafi su yi tafi wa mina daga cikin fa'idodin wannan hadisi annan man hada sallahu ni'matu duk wanda ni'ima ta faru gare shi wa huwa fi salati yana cikin sallah lahu an yahmudallah yana zama ya ce alhamdulillah kana cikin sallah kan ji magana wasu ta yi maka daɗi ga ranka ka je wata ni'ima ce magana da suka gare ka ta alheri ta to wannan lokaci lahu an yi hamadu an yi ba mutumin na da dama ya ce alhamdulillah wa da ruwa wa raf'u yadayni fiha kuma halitta mai ya daga hannuwa biyu haka cikin tsincira hannuwa ne sama wayanna babakarin ma waɗanga abubuwa biyu abokan ya yi su da ya ji magana da annabi ya faɗa ya ce ci gaba da sallah sai ya ji daɗi ya yi godiya ga Allah kamar da kun ji hadisi ya faɗa sannan ya daga hannuwansa sama wala mai kira alaihin biyu annabi bai ce mai dani bai mai musu ba kenan ya halitta ya ga wa mina cikin wa'idodin wannan hadisi jawazu an kona bi ba da salati imama ya halitta mutum ya zama liman cikin wasu rakawai na sallah wa bi ba'daha mamuma ga wasu rakawai ya zama mamu kun ga abubakar ya so masalla ga yana liman amma ko da an ka kare shi mamuma ya halatta wa anna man shara'a bi salati mun mu farida. kuma duk wanda ya shiga sallah shi dai jaza lahu an yusalli bi salati an yusalli salatahu bi salati jama'a. imam wato wanda ya shiga sallah shi dai ya halitta shi sallah da sallar liman yana sallah shi kadai liman ya shigo sai ya bi shi waya a can mabiyi ya koyi da limani fa inna sadiqa lalle abubakar sadiq ma bin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi fi khilal salati yana cikin sallar da annabi ya zo bai sallama ba kuma sai ya bi annabi da wannan niyyar ya halatta shi haka wa min jawazu salati bi imamaini kuma cikin domin wannan hadisi ya halitta a yi sallah da liman biyu A ahaduhuma ba'da al-akhar wanga liman raka a guda yayo baya bayan mai wuce ya yi zuwa kamar wadda annabi abubakar ya fara ya zai baya kuma annabi ya yi zuwa, liman biyu ke fa'in da kawai makanu mukwata dina bi abu bakar lalle mutanen sun kasance da abubakar suka koyi amma da abubakar ya gane mai gida na baya gare sai ya dawo baya sun ma'aikatan muhin nabi sallallahu alaihi wasallam sun duka sai sun kai koyi da annabi kun ga liman biyu sun yi koyi da abubakar daga farko daga ba sun kai koyi da annabi wa kaudu la abi bakar ce ma da abubakar ce ma abubakar da yayi usbutu makanaka ka tabbata nan wurinka amru kadimi wa ikrami umanni na na gabatar da abubakar wa ikrami da kuma karrama shi kun san yanzu kun ga annabi yana ta nunawa cikin hadisai da yawa abubakar shi an na'ibi ne yana ta nuna ko ina sai ku ji duk inda annabi yake tsayawa sai ku ji abubakar ka tsayawa kamo da kun kajiya a lokacin da zai mutu ya ce murru a babakarin falai sallabin nazi ku ba da umarni ga abubakar ya yi muku sallah ya ba ku sallah amma kuna jin wasu mutane da ba su yi karatu ba suna abin da aka karatu suna cewa wai wai abin nan da annabi ya mutu bayan ya sa abubakar ya ci gaba wai naɗi na an ka yi ba mutane sun ka zaɓi abubakar wai annabi eh, abin na aji na yawa mutane kai annabi ka in dai ka zama mutunci ne ka ci wai zalunci ya kai aka mutane shi sha'anin shugabanci inda zai shiga zuciyar mutum wato eh, musamman da suna addini <clears throat> sai ka ga ana ta abubuwa wai annabi ma yana nadi wai ya nada abubakar ai bai nada abubakar ya ce wanga shi zai gadi ni ba amma dai ya alamomi na ya nuna ranar da ya mutu an yi rigima kamin a nada abubakar don haka ya mutu ran atinin ba a ruye shi baran atinin ba a ruye shi baran talata sai ran larfa ali bin abi talib na can da daga ta shi za a nada shi a shugaban kasa sa'ad bin ubada na can da jama'a ta shi a shugaban kasa a wasu na nan sun ce abubakar sun kaza ba wasu na nan sun ce umar sun kaza ba kun ga inda nadi na ana wanga abu sai daga ƙarshe sai umar ya ce ya abubakar ya ce ya umar ba ne hannunka yi maka mubaya abubakar ya ce ko alama ni ba ni shugabancin mutane kana cikinsu ba ni dai hannunka kan imamu baya sai a umar ya fara mai mubaya ya fara zafi ne sai sauran jama'a sun gudu sun gaba amma in jahili na magana sai ka yana ta magana wai annabi ma yana nabi ai annabi ya abubuwan ba su da kyau ku ji tsoron Allah jama'a ku ban magana ga abinda ba ku sani ba kai dai in ka tashi zalunci ka yi zalunci in ka yi kasancewa a zalumi kake da sauki in ka ci halar na zaluncin da ka yi da kai da Allah ka jira abin da zai faru ba da daɗewa ba amma kakka jingina mu annabi zalunci annabi bai zalunci mu annabi mu bai zalunci ba annabi mu ba ko ne ba su zalunci ba zamaninsu ba ko yanzu mabiya ne na gaskiya ba su zalunci Allah shi muna jagora Allah ya karfafa mu ya karfafa mu wannan umarni na ya bashi ka ci gaba amru takadimin wa ikramin la amru ijabin wa ilzamin ba umarni na na wajabci da lizimtawa ba balle a ce ya kima annabi biyayya walau la zalika lan yukhalifuhu abubakar inda umarni ne na wajabci da abubakar bai saba wa annabi da ya ce ci gaba wato umarni na na girmamawa sai ya ce ai ba shi yiwuwa eh, dan gidan abi kuhaba ya ba da sallah ma kana da ibn abi kuhaba an yi salli ya bayyana idai rasulullah ba shi yiwuwa ga dan gidan abi kuhaba ya sallah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai muka roƙo da asma'ika wa husna kullu hawa sifatika ula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana akhlaqi ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ka raya mu ahlus sunna ka kashe mu ahlus sunna ka tada mu cikin ahlus sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka kama cikin makwabta ne ka kuma ba mu iko kwana na wuri dan za mu fara insha Allah hmm. inda aka yi mm. ai limamin na baka ji lalura ta same shi ba yi taya ba da kai mun kai karatun da yanzu da kai na mun kai shi wani ko yi ko ai shi na aka koyi da shi duk bayanan da muka shi na aka koyi da shi cewa abin da ya tabbatar daga baya halitta ya tabbatar da kaza ya halitta wa alaikum eh shi manzo Allah yana can wajen wannan aikin idan a yi aiki biyu lokaci guda tun da suna yi kada a bari guda ya faɗi a'a ka san karatun mu na baya almuslimuna ala shurudihim musulmi suna bisa ga sharuɗar in dai sharadi malam ya khalif kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in dai sharadi bai saba mu qur'anin Allah da sunna annabi ba sun sun sharadin su in dai bai saba mu qur'ani da sunna ba suna bisa ga sharuɗar za ka su yi sharadin da suka ganin cewa za su yi wakewa in dai bai saba mu qur'ani da sunna in mutum ya mutu bayan ya mutu cikin iya suna ya ce bida ana aini a a aske mai gashi bayan ya mutu kwanwa shi an guri dai za a yi da wannan amma dai kamata ya ji wani matashin da an ya ina askin nan a ja kunne saboda ba daidai na mutum ya kamanta kai ne da shedanu wani yaron kwarai na illa dai abin bege shi ya ga wasu na yi to sai a yi mai magana ko wanda kun ka gani da irin wannan aski sai ku kawace shi tun da ya ba abin kwarai na a kun gani yanzu ko kisa hanya wasu wurare da mota ta tsaya an ka gane ka da iri ne sai a ce ka sauko ga wanzami nan zaune a sa shi ma aski mai dan karin tsada kuma dole sai ka biya saboda can cikin daji da suka shiga miyagun nan suka haduwa da su ina aski nan gari shi sa duk inda an kaga mai iri ne an saba na kwarai na ba saboda haka matasa ku ba ina aske nan tuntuni wannan aski ba askin kwarai na kuma ko yanzu ai wanda ya so wanda ya ya jaddada shi yanzu hawan matasa sun kawara yi ne ai ba mutuna ba musulmi na saboda haka a watan matasa ya kamata ku ku bar irin askin ba askin kwarai ba yana nuna yaro ba na kwarai ba ya hijire kuma mun ko hijirewa abinda askin ka nuna wa ke amma dai ana ne wanka a ne sallah tun da musulmi na kuma ba a aske shi a bashi ta yi da abinai da shi Allah ya saboda bai da shi ya abin duniya kan duniya da abubuwa daban-daban sun kai mun duniya yawa to da ka kwanta da zaka yi suna wanda a cikin nuna za ka suna har kashi wa alaikum ya ya halatta yi guda wajen wasu malamai amma dai abin da ya ce guda sallah ne ya yi har yanzu idan liman ya tsawo ma'aibi ana iya mai ke bayan mai wuce in na bukata har yanzu tun da ka san ah, da mai ta ba mu da ka ce shi kayan da ko ba kai <laughs>